watan wato takwas miladin haihuwar annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ishirin daidai mun haɗu a wannan masallaci namu na ɗaya anguwar nasarawa jimeta a cikin wannan jiha ta mu ta adamawa masallacin izala na farko izala da marga a shekaru da jirgin zakariya ya asasa wadda take da yarkata a garin Jos muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa tare da malamin sa na tauhid a sha bakar Mahmudu Gumi da sauran malamin sunna muna roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da sauran bayan Allah na ƙwarai maza da mata mun haɗa wannan waje domin gabatar da sai ɗan uwanmu murna da farin ciki na arziki da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi na samun aure wato shi ne sa'idu dauda harun ƙanin sakatar majalisar malamai namu na jihar adamawa wato sabiru dauda harun Allah ya azurta wannan saurayi da aure ya samu an ɗaura masa aure a wannan rana wadda yake rana ce da ba zai manta ta ba a tarihin rayuwarsa domin yau ne ya zama cikakken mutum a cikin yadda al'amura suke dokar Allah da hukuncin Allah da duk wani abin da za a yi babu wani abin da za a ƙetare shi na alkhairi ko akasin Allah ya tsare ya kare muna roƙo muna fatan Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. akwai hadisin da yake nuna mana idan mutum ya yi aure allah maɗaukakin sarki zai masa bonanza na ainihin wato rabin addininsa gaba ɗaya wato za a ba shi hamsin cikin ɗari kyauta saboda dalilin aure da yi za ka ce to falyattaƙi laha filbaki da yi tsoron allah a cikin sauran abin da ya rage daga cikin abin da ya rage akwai wato auren da ya yi rikon iyali da ba da haƙoƙinta da kan dokokin Allah ta tauhidi ta sallah ta azumi ta zaka haƙƙin makwabtaka da makamantan irin wannan gaskiya adalci tausayi da rikon amana duk suna cikin sauran hankalin da za a rike da kyakkyawar mu'amala da mutane gaba ɗaya ɗaya da sau da kun ga aure babban al'amari wanda bai yi aure ba wato yana cikin matsalar rayuwa idan ya mutu wasu a ce ai ya koma kamar yadda ake gaya wanda ake ɓari sai a ce ai ya koma ta kaga wanda bai yi aure ba mutu ce ya koma saboda haka duk da zai yadda al'amari yake mai mata ɗaya ɗan shi shekara saboda haka shi ne mata ɗaya wani malami da ke ɗan wutar duniya ce saboda haka Allah ya kare mu da matsala irin wannan Allah ya taimake mu da haka amma da duk abin da ake bukata auren shi ne mai muhimmanci kun ga cikin bayani da ake mana a cikin littafin ibiya don a nuna mana muhimmancin aure don suka ce idan dai kana ganin aikin addini za ka yi ka rabu da aure kawai ka zauna ka shigar da ibada Allah ce a'a a yi auren da ya fi a a yi ta kokari a kawo abin da za a ciyar da iyali na halal suka ce kai ko da ma ba a samu halal da ba inda ɗan gaure ma a kawo a auren ya fi saboda haka ubangiji allah ya ƙara mana taimako don haka ana nuna mana muhimmancin aure kenan wani ma'anar wani hadisi da sau gani na sallallahu alaihi wasallam da zai zama to rayuwarsa ne wata awa ɗaya rage ba ya bar duniya inda zai samu dama sai ya aure a wannan lokaci wannan duka a nuna mana muhimmancin aure kenan a cikin yadda al'amari yake kuma lallai ne duk mutumin da ya aure to Allah madaukakin sarki yana faranye masa talauci saboda haka wani sai kai na wani ga ne ya aure ya yi manya manyan kunno ba je ko ina ba ko ya yi siriri a'a akwai arzikin da Allah ya ba shi kai ba ka da komai da al'amarin ka kai? saboda haka akwai arziki na nutsuwa da kwanciyar hankali da samun rufin asiri da abokin shawara da ɗaya kewa da taimakawa a halin lafiya da rashin lafiya da makamantansu duka iyali za ta so da ta ba da gudunmawa amma wanda ba shi da shi yana da damuwa idan mutum ya fita kafin ya dawo zai zo ya samu gida an gyara ɗaki an gyara an shirya abinci an yi kwalliya an zo an zauna ana jiran mai gida ya dawo to saboda da ko koda mutum tsoho ne ya auri tsohuwar mata zai samu canji to ballantana yaro da ya aure yarinya kun ga za a samu irin waɗannan al'amura yan ma ruwa ne ya rike shi a wani wajen in ya dawo gida yana tsaye sai a cire masa kayan a haɗa a matse a shanya sai a kawo tawul ko zane a goge masa jiki a baki wani kaya ya sa to ya kake ganin in gobe ya samu kansa irin wannan hali saboda haka ga shi an yi ruwa ga ba wuta ga dare ya yi ga duhu mai shayi ya ɗauke tukunya shayi babu yadda za a ci abinci su ya za a yi kaga sai da kwana da yunwa da damuwa ga sanyi kuma ba mu yafi wanda yake na ma'anawai da kuma na zahiri to saboda haka aure akwai albarka matasa kar ku yarda ku zubar da mutuncin ku a layi matasa da ko da 'yan mata kar ku yarda ku zubar da mutuncin ku a layi ka yi ƙoƙari ka aure Allah zai sanya wa rayuwarku albarka saboda haka kada wani ya ƙoƙari ya ce zai yi sanadin zuwan wani duniya ba tare da uba ba ba tare da aure ba wannan hatsari ne mutum ya jawa duniyar musulmi bala'i ya jawa duniyar musiba Allah ya tsare ya kare saboda haka wannan ya sa shari'a ta ja hankalin mu da idan mutum ya balaga ya yi ƙoƙari ya samu sana'a da zai iya riƙe iyalinsa yana da hanyar da zai biya sadaki to lallai ya yi aure shi ne mafi alheri a gare shi amma in ba haka ba yana iya faɗawa cikin wata matsala Allah ya tsare mai kare saboda haka yan uwa musulmi wanda Allah ya ba sa'a ya aure komai nasa yana cikakke ne a ciki ibada cikakkiya komai da zai aikata ana ba shi yadda al'amari noma idan mutum ya aure noma da zai ciyar da iyalinsa ko noma na wata su. to kana da lada a ta zamanto ta kwanta a gado bayan ta ci abinci ta miƙe ta yi barci tana da lada a ta cika cikinta na cike so sa waje su ji kawo shan ta tsuguna ta fitar da na cikinta dalilin abin da ka bata tana da lada a saboda ku kunga wanda bai yi aure ba ba shi da wannan alkhairi da Allah maɗaukacin sarki ya tsara saboda haka ƴan uwa musulmi ina jan hankalinmu masu mata daidai don Allah a yi ƙoƙari a matsa gaba a ƙara aure don a rage wa al'umma damuwa da matsala masu biyu a ƙara a je gaba a je uku don a ƙara rage wa mutane matsala masu uku su ƙara su je hudu don a rage wa al'umma matsala Allah ya taimake mu saboda haka yan uwa musulmi halin da nake ciki a yanzu ya kamata kowane musulmi ya yi kishin damuwa da ɗan uwansa yake ciki yanzu idan muka duba za mu ga a cikin mu iya na masallacin nan da za a leƙa gidajen mutane a samu 'yan mata da suka isa aure watakila a cikin masallacin nan a tara 'yan mata hamsin to ina kake tsammani da za a tafi anguwa guda ko gari guda wani malami yana bayani yana cewa to halin da ake ciki a yanzu idan za ka bincika ka samu mata a wanda su ake kiranta anisa matar da ta kai shekara arba'in ba ta da miji ba ta taɓa aure ba to Allah ya yawa da su a cikin al'umma musamman a garin da yake ambata ce ko a garin nan yan mata masu shekara arba'in wanda ba samu aure ba Allah ya yawa kun ga wannan al'amari yana da ban tsoro kwarai da ina so in ja hankalin mu yan uwa musulmi ƙungiyar izala wata ƙungiya ce wanda yake yanzu ta zamanto babbar inuwa wanda yake kowa zai ƙoƙari ya shigo cikin ta inuwa in rana ta koro shi amma kada ya zamanto kana cikin inuwa kuma kai yi ƙoƙari ka fita waje dangane da neman wani al'amari na daban alhali ka bar daɗi ka fita waje me nake nuni da wannan magana Allah ya azurta mu a yanzu a wannan lokaci muna da 'ya'ya wanda yake 'ya'ya na halin sunna za ka samu farare za ka samu baƙaƙe za ka samu wankan tarwaɗa za ka samu fatsatse akwai dogaye akwai gajeru akwai masu jiki akwai sirara akwai masu karatun addini akwai masu karatun zamani akwai waɗanda suka haɗa ga karatun boko ɗin ga karatun addini duka za ka iya samu a cikin amma abin mamaki sun shiga wata mutane waɗansu suna tsalle suna tunanin wani al'amari na daban ana tunanin ba za a sami kyallin duniya ba ne a gurin da za a aura a cikinmu ko ko a'a ne ke faruwa duka mun san cewa kowane ɗan adam akwai matar da Allah ya kaddara zai aura kuma ita nan ba da za a kauce ta amma dai ƙarin jan hankali jama'a a kara buɗe ido a yi tunani sai rage wa kanmu matsala a cikin waɗannan damuwoyi hakanan kuma iyayen yara mata a daina hangen nesa ana tunanin sai gida mai maiko sai gida mai ainihin wadata akwai mota akwai kaza da sauran yan mata kuma su rage dogon buri dangane da abin da za a gani to yawanci mu mun san muna da wata illa da waɗansu yan matan da ba samu karantarwa ba za su kyamace mu za ce da dogon gemu ne a rinka sukan ki da gemu to idan ko ba a soke ki da gemu ba watakila a soke ki da warin taba ko warin waiwai da makamantan irin wannan kun ga sukan gemu wato gemu sunna ne sannan kuma shan wa'annan wiwi da makamantansu kun sani wato abu ne wanda yake ya saba ma shari'a wanda ya kamata a ce an lura idan aka samu tsautsayi ya faru in ki mai gemu kika aure ɗan wiwi ko ɗan kwaya ko wani abu yana iya zuwa ya sha giya dukan gemu bai kai bulala wahala ba bai kai bulala zafi ba dukan gemu bai kai duka da zai zafi ba to za ka ga wani ya sha abin da zai sha ya zai dinga tafkar matarsa da bel wani bulala zai kawo wani mali zai dinga lafta mata kamar ya samu jaka saboda haka a lura da irin waɗannan abubuwa mu taimakawa kan mu taimakawa addini yan uwanmu da za su aure zo cikin mu su aura mu ma idan za mu yi aure mu duba a cikin mu yi aure a rage buri a rage dogon tunani akan harkar rayuwar duniya da yawa za ka samu aure an kashe kuɗi dubannai wani ma za a ce miliyan ko miliyoyi amma sai ka samu bai lastin ba auren bai daɗe ba auren ba kai da cin nasara ba don ne abubuwan da aka yi bai don Allah ba ba a duba al'amarin da ya kamata a bi ba a tsarin aure na musulunci an bi sha'awa an bi ra'ayi an bi son zuciya duk wanda ya bi son zuciyarsa ko zai karo da abin da baya tsammani baya so saboda haka kuna gani sai ku ga an yi auren nan da nan ya lalace ya wargaje kuma ana iya samu auren da za a zo a yi abin da aka kashe a cikin auren gabaki daya da bikin auren da sadakin da komai bai kai ainihin takalma da wani ya siya ya zuba a cikin abin da zai da hidimar aure ba saboda haka sai ka ga an zauna auren ya yi lastin wani sai ka samu auren tun auren lalle da shi da matarsa wani a shekara hamsin arba'in sittin saba'in yana ce mata ta ta farko to duk mutumin da ka same da irin wannan ka kira masa tusa ka gane cewa nan mutum namiji saboda mai ya yi haƙuri ya jure ya daure da abubuwa waɗanda ba su dace ba muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu nasara Allah ya sa mu dace kai an muna jan hankalinka da ka ji tsoron Allah ka yi adalci ka tausaya ka riƙe amana saboda haka iyayenta sun baka ita yanzu kamar fara takarda aka baka farasol ba kona a jiki sai aka baka takardar da bairo don haka ka yi rubutun da za ka iya karantawa in ka yi rubutun da za ka iya karantawa lokacin da ka tashi karantawa karatu zai maka sauki in ka ci kurkuɗe rubutu in ka zo sai karatu ya gagara Allah ya tsare mai kare idan ka yi da wannan ka yi ƙoƙarin ba ta sarbiya irin ta musulunci da koyar da ita kyakkyawa ɗabi'a da haƙuri da juriya da sanin ya kamata ka ƙara ɗora ta akan tsari na kunya ta Allah da kunyar al'umma da yadda za ta gudanar da rayuwarta wannan zai taimake ka kuma da kai da ita kun taimakawa addinin Allah sannan ka zamanto mai kishi akan matarka kar ka zamanto biyus wane ne biyus shine ne maza da alaihi ce Allah da ya kira alkhobasa fi ahli mutumin da yake tabbatar da wato kazanta ga iyalansa wata irin kazanta wato shine rashin damuwa da matarsa za ta iya zuwa kasuwa eh, anyhow ta magana da kowa ta mangaji wannan wannan ya mangaje ta kuma za a iya zuwa a ba da dama aboki ya zo ya zauna da matar ta hira ba ka nan kana ofis ko kana wajen wani waje daban Aisha sha ce mata aboki ai a five friend ina ne five friend ɗinka lallai ko za ka ga tayi don haka lallai ne ka sani babu wani tayi da yake kamar ka da kai da matarka saboda haka kar ka ba da dama a rika zuwa wajen matarka ko ka zo da abokinka in ka sake kana iya zuwa da wanda ya fi ka iya ado da wanda ya fi ka kyau a gabanta da wanda ya fi burge ta fiye da kai sai ka ga kokarin ana cewa ina abokinka ne wani to kaga abu ya ɓaci in ka ji ka ji ana ta mai na abokin ka to lalle yi kokari ka raba gari da kai da wannan abokin don ana nuna maka cewa fa akwai wata niza tsakanin kai da shi to idan da baka zo da shi ba ba gani balanta na aiba maka saboda haka wannan ka lura da wannan sannan kai kokarin lura da harkar addinin ta wajibi ne a gare ka ka tabbatar da addinin ta yana tafiya daidai yadda ya kamata sallah akan lokaci na mata da kuma halayen da suke ciki To jama'a dama irin wannan haduwa, haduwa ce ta faɗakarwa da sauraron su. Kuma gashi dama na ce takaitaccen lokaci zan yi, taɓa ba tsawo zan yi ba. Ma ina so miji ya tsara haƙuri akan yadda zai zauna da matarsa, dole ne kowa sai rariya san za ta zo da ruwa. Don haka a yi haƙuri da ita, kar kuma ka bugi ɗin ka cewa ni, wallahi na fi ƙarfin mata sai mun kaza, a'a, ka ji ba. Saboda haka in ka so, in jarraba ta faɗa maka sai ka gama yin ta zauna a nan ba za ka je ko ina ba ha kana ganin kamar wasa sai ka ga abin ya baka mamaki kuma kila wani masu irin cika bakin nan idan da za ka je ka ga matar sai ta baka mamaki ga ta yadda kwarkwar gajeren wuya ga shi ba gashi kai mai yawa ma tana ba da sha'a ga ta baka irin gajen ido ga al'amara ga baki daya in ta haɗa maka zafi sai ga ka sa takalmi da silifa kafa ɗaya sai kuma hin ne kana tura kana dingishi sai ba san ka da dingishi ba ga ka gari an ga kana dingishi ba ya faru ta ce ba ai matsala ce to Allah ya tsare ya kare to kun ga damuwa wata rana akwai wani mutum da na sani na san mutumin na san garin da yake amma lokacin da aka yi abun ban sani ba wata rana ya sa da safe zai tafi wajen aiki yana da ɗan rawanin su da aka yi aka yi kawai sai ranar musu ke sai ɗora a ka saboda haka za ka ɗauke shi a magana ta sai wato fitar yana tafiya yana iska tana kada fitar a kansa in da gane suke ya ta ba sai da ya je bakin ofis za ka ce wani yaya aka iya ce ya faru za ka ce duba kanka mana ya jawo sai ga suke ne sai takure sai ya shiga ofis kaga ɗayan biyu ko daɗin zama ya sa bai manta da yadda aka ajiye ɗin ba ko kuma mummunan zama ya sa hankali ya tashi yana neman rawaninsa ya je ya ɗauko cikin Allah ya ya kare to mata sai addu'a a rika yin addu'a Allah ubangiji ya bada kare Allah bada zaman lafiya an yi bayanin wani mutum wanda yake ganin shi damuwar mata ta da shi ya kamata ya zaga duniya ya je ya nemo ilimin yadda zai magance matsalar mata ya shiga ya rubuta wannan matsala ya tambaya me ya kaza a rubuta me ya kaza ya rubuta katon littafi ya dawo gida zai shiga gari sai samu wata yarinya a bakin rijiya tana ɗiban ruwa sai ta ke yarinya sai makaman da ruwa ta ce ba zan baka ba sannan irin na ku na mata kin ga wannan littafi duk ɗiyar ku na rubuto ta ce mu gani sai ɗauki littafi sai ya bata za ta zuwa sai ta jefa shi a rijiya ta ce ka rubuta har da wannan eh, eh, lalle akwai aiki baya to saboda haka ba a ƙura makircin mata sai dai kai addu'a Allah ya baka kariya saboda haka muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu nasara da cewa kisa da zan sake rufewa a da zan da ita sau da yawa na kan bada ita wani mutum ne ya zo ya samu wani malami ya ce malam ni fa yanzu babu abin da yake damuwa ta illa iyaka a bani maganin matsalar mata dan abin ya dame ni a bani maganin da zan huta da damuwa su ta ah, kana son wannan maganin yana da wani ce duk wahalar sa malami ka gaya mu ya ce shi kenan don haka sai ce abin da nake so da kai ka je kasuwa ta gure ba wurin da ka ga an fi cikar jama'a jama'a sun cika to ka je wajen ka samu wani waje ka kama rawa sai to ina gama rawa ya za a yi ta a karka sauri mana ka je ka gama ka zo ka bani labari haka zai baka aiki na gaba saboda haka sai zai ya kama rawa yana rawa yana rawa sai ce kai da girman da hankalinka ka zo kasuwa kana rawa ce kuma ba waje matsala ma damuwar mata ba a bani magani idan na gama ta kai da gaske ya ce eh, shi ma ya kama ya kama rawa yana yi yana wasu ya ku da hankali su dama matsala ce wadda muke da ita ta maganar mata ba damuwar mata ba a haɗa mana saboda haka ana cikin haka sai ya zamanto matsala ta yawaita abu a wannan lokaci kowa dai kasuwa gaba ɗaya kankace mai wannan sai ta dawo kowa ya kama rawa a wajen batsatsaye batsatsaye batsatsaye yana da damuwar mata sai ya koma sai ya ce malam na ga abin mamaki na kuma je na gama wannan aiki amma na ga abin mamaki sai mai ce a'a ba ni bayanin ya aka yi ce malami na fara rawa ni kadai amma kan ka ce mai wannan duka kasuwa ta dawo gaba ɗaya mun kama rawa ce to wannan shine maganin yana nuna maka ba kai kadai kake da damuwa da mata ba kowa yana da damuwa haƙuri yake da ita sai ma ka je kai haƙuri. to saboda haka an goma na fatan za ka yi haƙuri da matarka ka gane ka fita hankali ka fita yawan shekaru ka ta girma kai ne jagora kai ne mai gida kai ne mai latattarwa kai ne mai kawo abinci kai ne komai Allah ci arjali na ala nisa'i to ka lura da wannan karka kwatanta kanka da ita za ta iya wata ranta zama gingime mai ta fi ka girma amma duk wannan girman nata kai ne shugabanta kai ne mai iko a kanta Allah ubangiji ya sa mu dace wannan aure Allah ya ƙara albarka cikinsa ya tabbatar da alkhairi farkonsa da tsakiyarsa da karshensa Allah ya sa magada juna ne kuma Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar Adamawa Sheikh Musa Abdullahi ya gabatar mana da ainihin nasiha Allah ya ƙara albarka a wannan aure baki ɗaya kafin mu kira wanda zai rufe mana wannan taro mai albarka da addu'a za mu saurari jawabin godiya daga bakin shi ango malam sa'idu dauda harun eh, zai wannan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبعد السلام عليكم والحمد لله kamar yadda aka gayyace ni na yi bin godiya ƙarƙashin wannan walima da aka shirya na fari ina miƙa godiya na ga duk wanda ya samu damar halartar wannan walima da kuma duk wani shugulin da aka yi tsakanin shuwagabanni da suka gabatar da nasiha da karatu ga wannan masallaci mai albarka ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu ikon amfani da abin da aka karantar da mu sannan kwamitin wazin matasa da suka shirya wannan walima wanda ba fari bane kuma ba karshe bane so ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa ni mizani da duk wanda ya taimaka da abin da aka gudanar da wannan aiki shi. Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi ga duk wanda ya zo wannan fili ko muna addu'an kamar wanda suka zo daga nesa da wanda suke kusa Allah mai da kowa gida lafiya kai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah mun saurari jawabin ango ya riga ya gabatar kuma ya addu'o'i muna fata Allah ya karba mana baki daya yanzu za mu kira sakatar sakataren majalisar malamai na jihar adamawa wanda ya yake kuma a gurin wannan ango da ya zo ya rufe mana wannan taro da addu'a muna fata allah ya sanya albarka a wannan aure da aka ɗaura da ma sauran aurarraki da aka ɗaura wanda akwai auren shi ma ofisa abdulsalam da aka ɗaura a can sokoto muna addu'a ubangiji allah ya sanya albarka ga wani ofisan anan nan sa'idu dauda haruna muna addu'a allah ya sanya albarka ga baki ɗaya أكرمك الله بسم الله صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka ka karɓa mana kyawawan ayyukan mu ka gafarta mana kurakuran mu bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan damuwoyi da matsaloli Allah ka yaya mana ka warware mana wannan haɗuwa da muka yi a nan muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka Allah ya ƙara tabbatar da alkhairi addu'o'i da aka gabatar Allah ya amsa nasiha da muka ji daga wajen malumanmu da kuma shugabanmu gaba ɗaya wanda yake jagoranmu kuma malaminmu ya gabatar da nasiha wacce alal hakika Allah madaukin sarki ya sanya albarka da tasiri a ciki muna addu'a Allah ya saka malam da alkhairi da kuma sauran shugabanni kamar shi deputy director ga shugaban gudanarwa na wannan karamar hukumar yola north wato malam rabiu hassan ga shi mataimakin shugaban majalisar malamai malam mu'azu bello da sauran dai shugabanni da suke wannan wuri ga sakataren agaji ga sakataren gudanarwa namu na jiha alhaji abubakar laweso da sauran al'umman musulmai wa'yanda muka haɗu a wannan masallaci da wa'yanda suke waje to muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi kuma wannan aure da aka ɗaura shi na 'ya'yanmu ko ƙannenmu wanda aka ɗaura na nan shi Sa'idu da kuma can Sokoto na shi Abdulsalam to muna roƙon Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya ba su zaman lafiya sauran matasanmu waɗanda suke da niyya kuma suka sa auren a gaba to muna roƙon Allah ya musu gudunmawa da taimako ya sa a yi cikin sauƙi kuma cikin nasara kuma cikin albarka wayanda suke bukatan aure je Allah ya ba su mata su mazaje na gari muna roƙon Allah madaukin sarki ya yi wa 'yan kasuwa mu albarka da ma'aikatan cikin mu albarka da masu sana'o'in mu albarka Allah ya sanya wa kowa albarka cikin harkokinsa abin da Allah ya bayar Allah ya sanya albarka abin da aka rasa Allah mai da mafi alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ma wannan ƙasa ta mu Najeriya zaman lafiya fitintunu da suke tashi wurare daban-daban musamman arewacin ƙasar nan to muna roƙon Allah madaukin sarki iyaye mana wannan musibu gaba ɗaya Allah ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan yanayi da muke ciki na damuna muna roƙon Allah ya sanya mata albarka Allah ya saukar mana da ruwansa mai amfani Allah ya tsare gonakanmu daga fari Allah ya albarkaci abin da aka shuka Allah muna roƙon ka ka sa aljanna ta zo kuma gare mu ka tsare mu daga azaban wuta kowane ɗaya daga cikin a nan yana da bukata ta alheri Allah ka biya kowa bukatansa yanda aka zo lafiya Allah ka maida kowa gida lafiya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 Ready?